angu ina na ina na ina na wannan muka muka nan ga kallo ina na muka za mu dangwalawa qur'ani ka ce na i umba katakil ce kin sai ita ta a ƙauyen mu na ga wannan kabiru ya kawo ta tar na tsaka takil ce wallahi katakil ne to ina na aka dangwalawa wa sani kai ka kadala zo da zo gwada mana inda aka danna wanga abu kai ke dangwala ina ne dangwala na ce ina ne aka dangwala ina ni ta wallahi yawa to karanta mana kawo lazi mazan haja mazan banza ka kai lika baka ta tuwon baka hada ce fane ka kwana a yago da dare yake kwanda fahimki haja haja in kin yi dariya ta ɓaci gwakwatan haram hilali na wani a banza na ku a kwarkwata uwar da suke fatarwa mai zancen banza haja magana ku tawo hata tiwo gawo mana daɗin allah allah yana zubar ni'ima a kuna boya tiwon hana dimiya mutum fab ɗaya tsohuwar akuya mai kai iyali makwata ka ku tawo ta kowa sai a bahu muguwar gona mai kwata rahifuka nan biyan haraji ta wuto